Ito, eh a gaskiya wannan mataki ya yi ta barazanar zai yi ɗauki matakin wanda kuma abun akwai ban mamaki barai ganin nauyin matakin da ya ɗauka. Ko da yake a wannan ɓangare na Afirka wato Afirka ta gabas ɗin a kusan a iya cewa wannan salo a yawancin yan adawa sukan yi shi. ga misali akwai a uganda wanda dr basije ya sa yin hakan shi ma abin amma kuma abin lura gaskiya hadarin saboda abu ne wanda ba karamar laifi ba ne a kundin tsarin mulkin kowace ƙasa ya zama na wani dan adawa zai iya rantsar da kanshi bayan kuma a hakikanin gaskiya an riga an rantsar da shugaba wanda yawanci ƙasashe da sun yi itifakin da cewa ya ci wannan zaɓe. To wani tasiri wannan rantsuwa nashi zai yi? Ito, eh tasirin abun shi ne gaskiya za a ci gaba da ya mutsi ganin cewa bayan an rantsar da shi shugaba mai ci Uhuru Kenyatta kusan wasu sun ci gaba da sakin jiki cewa komi ya lafa abubuwa za su ci gaba da wakana yadda suke. To amma yin haka da shi Rahila Odinga ya yi, to gaskiya zai kasance yanayin ya ƙara ya mutsewa a haka kuma tattalin arzikin ƙasar a musamman masu sa hannun jari zai ƙara rikitar da al'amuran nasu ya zamana sun ji tsoro wanda wannan kuma zai kai ga ya tafi darajar wato shi shilin na ƙasar Kenya. Ganin dubban mutanen da suka halarci wannan biki da aka yi a Nairobi, ana iya cewa yana yi da yawu magoya bayansa kenan? Eto, eh ai wannan gaskiya duk wanda ya san magoya bayan shi Raila Odinga a Kenya ya san cewa a gaskiya duk abin da ya yanke hukuncin da yakan yanke tun da mafi yawanci a magoya bayan nan matasa ne wanda kusan ka iya cewa 'yan takife wannan a iya cewa da yawun su yayi kuma za ka ga abin ya kara rikita yanayin da ake ciki. A takaice dai Kenya za ta fada cikin rikicin siyasa kenan ganin cewa tuni aka rantsar da shugaba Uhuru Kenyatta gashi kuma shi Raila Odinga yau ya zo ya gabatar da kanshi a matsayin shugaba al'umma. Eh wannan gaskiya zai kabbama rudani a kasar sosai da gaske yanayin siyasar da ma tattalin arzikin kasar nasu zai taɓa sosai. To ina mafita kenan dakta? Eh to mafita kamar yadda muka sha kira a musamman su kungiya ta haɗa kan Afirkan nan kamar yadda suka sa ido a rikice-rikice na wasu kasashen ya kamata da ya zamana sun sa ido sosai an samu sasanci na kwarai wanda musamman ta yi da ya kamata su yi na cewa a yi gwamnati ta rikon kwariya kamar yadda aka taɓa yi wancan karon bakwai lokacin da shi ra'ila Odinka ya zama firayim minista shi kuma ya zama na su gwamnati mai ci a lokacin ta ba da shugaban ƙasa. wannan shi ne mafita wanda da ya yi maganin wannan yanayi da aka iya shiga yau. Dr. Jafar Lawal mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. Madalla.